with that. masu da sauraron mu barkamu da haka barka barkamu kuma da sake saurare da ku hamsa wannan kafa da fatan za a gyara zama domin a sha labarin namun da lokaci wanda muka shirya kuma za mu gabatar muku da su a yau ne wato ranar kamfani na wato aika kuɗi ko kuma samun ko kuma aiko ma kuɗi wanda ake ci da shi zaina ya gudanar da bada wani tukuici na wata gasa da ya tsara wanda ake ci da ita wato challenge selfie wannan ya ya kama mutum in matasa wato su ɗauki hoto ne su aika domin wato bisa facebook domin wato yan uwansu su amince da su ko kuma su aika ma wasu wanda zai ba su maki da dama wanda hakan ya ba da damar aka samu wasu wanda suka ci tukwici daga miliyan guda zuwa moto zuwa inji da kuma wato ordinator da portable da kuma kaya ga dai yanda wanda suka tsara wannan abu yake faɗi wannan wa mun tsara shine don mu nuna ma al'umma eh, aikin mu ba transfer kadai bane kamar muna so mu matsa kusa da al'umma ya zamanto kowane lokaci muna tare da su kuma ya zamanto su san cewa zaina tana tare da su a ko ina muna so ya zamanto kowane mutum ko me yake cewa ya zama to muna tare da su kusa da kusa kware da su kwa eh, muna zo mu zama kusa da kware kusa kware da client gimu ko wanga sabon salo ne wanda shi kan shi ya isa jawo hankalin mutane nuna cewa eh, zaina muna nan muna tare da mutane ne kuma muna so mutane su yarda da aikin da muke yi wanda ke gaban su yi yawa abin da ke zuwa sun yi yawa abin da muke so mutane su yarda cewa zaina tana nan kuma muna fatan nan gaba muna shirye-shirye nan gaba mu ciki ko ina ina ya zama tona nan a yanzu dai zama cikin nijar babu inda babu zaina babu eh, babu inda babu zaina duk wani lungu lungu sako sako muna so ya zama to zaina tana can ro a yanzu dai cikin nijar babu inda babu nan ba muna so nan zuwa gaba duka afirkin allah yarda mu cika ta da zaina kira shine su gane cewa zaina dai ba transfer kaɗai ba ne muwa muna so zamanto muna tare da al'umma ba ta hanyar transfer kaɗai ba ta hanyar transfer lalle shine aikinmu amma ba ta hanyar transfer ba akwai abubuwa da yawa da muka tsara na eh, taimakon al'umma kuma na raka ma'aikatan kasanmu cikin hanyoyin da suka doka na bunƙasa eh, tattalin arziki na kasanmu. haka wato matasa da dama suka yi wannan wasa sai dai a kaɗan daga cikin su ne suka samu suka ci wato wannan tukuici wanda mutum guda biyar ne suka samu tukuicin wanda mai wato mai babban tukuicin ga dai yanda wasu daga ciki da suka samu abin da suka ci ga irin yadda suke cewa gaskiya na shi daɗi kuma ina gaida duk ekipin zaina transfer da kokarin da suka muna da ke dai mun sha wahala kafin mu samu abu mun yi abubuwa da dama mun yi ta deranje in mutane mu yi ce musu su yi vote ah, don mu samu free inga gaskiya na sha wahala kwarai don ban kwana sai da sahi <laughs> ina fara yin shi duk wajen ventor sallah dai nake yi abinci ma ban iya kinta saboda wanga vote in kamar election ne mun election in solidarity sur facebook <laughs> wane ne mun kai kuma gashi na alhamdulillah na remporté un quatrième prix c'est ça le bazin a gaskiya da dane da dane dan alhorin zaina yau na ga italy mai amfran abinda ban taba gani cikin rayuwata ba gaskiya na ji daɗi kai mun sha aiki wallahi mun sha aiki mun bi wuri wuri fada fada muna ta mutsama mutane si ta muna vote si ta muna vote Allah ya sa masha Allah mun zo sanken plus to godiya kawai muke yi a gaskiya yanzu duk mai son aika kuɗi ya zo zaina shi kenan kawai ya zo haka wasu kenan da suka ci tukwici wato a jiya ne da safe ministan sadarwa malam salisu muhammadu habi wato ya kai ziyara gani da ido a wannan makaranta da ake horar da wato aikin jarida bayan kuma ya kewaya ya gani da ido ga irin abin da wato daga ciki suka wani kamar wadda kun ka saurari ministan na sadarwa ya yi bayani bisa ga ziyarar da ta kawo shi nan makaranta da aka horasa da ɗan eh, jarida da eh, documentation da sauransu da yan communication da aka a liman ya zo ya yi ziyara ya bibi aikin da abinda kashi da farko ya zo ya lura da tunda an ka komo karanta suwa eh, gwamnati ta ce akwai masakar da kamata a doka shi ne zo ya gani matakan na an ɗauke su saboda kariya ga wannan alluba da gidan da wadana cikin duniya gaba daya ya lura da eh, wannan matakai an ɗauke su kuma ana ana amfani da su ta wani ma'aikata na kuta eh, ɗalibai ne ya lura da wannan kuma yana ga isa gaisuwa shi da matuƙa ga dukkan da kenan kawo kasu gudunmuwa bisa wannan aiki ya zo kuma ya yi bincike ya gani tunda eh, an komo kuma eh, gwamnati ta ce a yi kokari shekara wadda a karasa cikin eh, wadda kamata ya lura ya gane kuma muna cikin wannan aiki ne ya sama waɗanda a na farko masu nibon waya na turar na cikin ta Allah yarda da ishirin da wani wata za su jarabawa ta eh, arewa waɗanda an nigo lisans su ma Allah yarda kuma su akwai eh, littafin da suka ajiyar da aka ce ma memoir su ma nan zuwa sha biyar wata mai kamawa za su ajiye shi sannan su fara eh, abin da aka ce ma su sarwa kuma Eh, arziki sarwa su duka suna cikin su kare karatu ko a yi jarabawa abinda aka ce ma evaluation ana cikin yin shi don su yarda allah kamar wadda gwamnati ta ce eh, iftik wadda shekara allah ya ta za ta kuma shekara ta fatata da allah ya ta eh, yana bisa goje shi ga ma'aikata gaba da ya yi magana ma isa ga wani da iske na ba da tashi kudu da yana tashi kudu cewa da isa kudu ya gaishe shi matuƙa ya yi na jinjina mishi kuma yana fata da kuma aikata eh, na nijar ma gaba ɗaya ba na isa duk ba duk ko ina su za su kwaikwayo gare shi na aiki na a yi kasa aiki ba da sai an tsaya ana bibiyar dubo-dubo wani abu ya wajen shi jama da isi kwado gaswa ya gaishe shi kuma ya gaishe duka ma'aikata na inspector da duka ɗan nijar wannan ya kada ya hankalin ɗan nijar cewa da wannan aloba akwai tabbatar su tsara ba da nan matakai da an ka ce a yi hajji da su a yi amfani da su a lokacin da allah ya sa eh, albawa na ta kuma allah ya kama mana haka wato har yanzu fad tana nan tana ci gaba da gudanar da ayyukanta a fadin kasa sai dai wato a shekarun jiya sun gudanar da wani babban horo zuwa ga mata 'yan wato siyasa domin fuskantar wato zabuka masu zuwa wani taron wato an yi shi ne a nan cibiyar wato wani jam'iyya da ake ce da ita fusaha ya hada kuma 'yan jam'iyyar ta fusaha da na wato jam'iyyar rana ga dai yanda ɗaya daga cikin su take cewa cikakken horo a tare da wannan kungiya mai fafutukar ganin ta haɓaka mata a wajen harkar siyasa to dangane da haka ne a wannan karin suka sabta a nan wato zauren adn fusa'a ong ce da ake cimata mata ong fad ong fad dai ya kamata mu yi ɗan tuni a kanta saboda kyautata mana da take mu mata da irin wanda take kula da mu a wajen tsarin eh, haɗakar da mu sosai da horon da take ba mu a wajen tsarin yadda za mu tafiyar da siyasar mu kato 'yancin mu sannan kuma mu samu ci gaba a wajen harakar siyasa musamman mu mata na farko dai zan muku tani da irin kokarin da ong wannan ta fad ta bada ta yi taro na ba da horo ga mata 'yan siyasa guda biyu a nan yamai guda an yi shi a wato guda an yi shi wanda ya haɗa mata wajen arba'in da biyar to baki da suka muke tare da su 'yan rana su ne ya kamata yau mu haɗu tare da su mu yi wannan farmasiyan in in suna nan muna musu marhaban muna ma kowa da kowa barka da zuwa cikin wanga zauren namu mai albarka alherin allah ya kai muku to farmasi yan fad dai mu dai mun yi shi zuwa su dai na biyu ke wanda muke tare da su a nan gurin kuma na ta can da su in su yi farmasi mu ta fan politik to don yanzu kuma sun zo ne su ƙara mana fasa'a fasa'an nan tamu ko za a ƙara mana fasa'a ta allah ubangiji ya kama muna Allah ya sa mu hannu da sa mu ci nasara abin da muke nema da wannan rahoton ne muka kawo karshen shiri abinda malaman da sai ka matar muku da shi ni Omar Rigo na rubuta na kuma karanto abokai na da suka tattaro labarin da rahotannin nasu ga bakin mu daya muke ci muku huta lafiya sai kuma wato ranar litinin in Allah mai kwa mai komai da a huta lafiya sai an jima 我的。